Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 21 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da kasashen yammacin duniya. Dangane da binciken wani barbashin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta Iran. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun ƙaddamar da wasu zafafan hare-hare a yankunansu. su. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a fara ji ne da wato inda aka kwana a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York inda jiya shugaban Faransa ya cecaki ƙasar Rasha saboda mamaye Ukraine da ta yi kamar yadda abokin aikinmu ya yi bayani. Da yake jawabi ga shugabannin kasashen duniya da suka hallara ido da ido a babban taron a karo na farko cikin shekaru uku Macron ya ce yakin ya lalata aƙidar ƙungiyarmu yana lalata tsarin duniya da ya tilo yana lalata zaman lafiya. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui à autour de vous, To yayin da ake ganin matsalar sace mutane ta lafa a Kaduna da kewaye, ashe kwanan nan ma an sake sace mutane da dama yayin da suke ibada. yanzu dai akwai mutane uku a hannun yan bindiga to har yan bindiga yanzu suna kira domin mutanen su kawo ko kuma jama'a a kawo miliyan dari biyu wannan ya zo mana da bakin ciki da damuwa kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyan na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York. Inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke cewa duniya tuwa ƙwarya. Kamar na sauyin yanayi, matsalar karancin abinci da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai bada shawara kan tsaron ƙasa jack sullivan ya ce biden zai kuma taɓo batun yakin ukraine a jawabin nasa The main thrust of his presentation when it comes to Ukraine will really be... Yace ginshikin jawabinsa idan an zo batun Ukraine zai kasance kan matsayin da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka amince cewa wata ƙasa ba za ta mamaye makociyarta da ƙarfin tuwo ba ta yadda har za ta kai ga karɓe ikon wasu sassanta. da yake amsa tambayoyin manema labarai sullivan har ila yau ya ce biden zai kuma yi magana kan bukatar a yi wa kwamitin sulhu na majalisar garin bawul inda rasha ta kasance mamba ta dindindin gabanin hakan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi jawabin buɗe taron a ranar talata inda ya nuna damuwarsa kan halin da duniya ke ciki We are in colossal global dysfunction. Ya ce mun kafe a wani yanayi mai cike da sarkakiya. Duniyar mu ta shiga mummunan yanayi a yau ne har ila yau ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da jawabinsa a zauren majalisar na ɗinkin duniya har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin iran da ƙasashen yammacin duniya dangane da binciken wani burbushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta iran hakan na faruwa ne yayin da amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 hukumomin tehran na ta kokarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na washington wajen ganin an dakatar da binciken kan burbushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukila ta iaea e ke gudanarwa kafin ta amince da farfado da wannan yarjejeniya ita dai amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta iran suna masu cewa za a rufe binciken ne idan har iran ɗin ta ba hukumar ta iaea e cikakkun amsoshi a binciken da take yi kan burbushin na uranium da aka gano a wasu wurare uku a kasar. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da zafafan hare-hare a wasu yankunan Tigray tare da taimakon mayakan yankunan Amhara da Afar. A cewar Gitashi Reda, mayakan TPLF na kare yankunan su daga makiya. Sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin Eritrea da Ethiopia dangane da ikirarin waɗannan sabbin hare-hare. wakilin amurka na musamman kan yankin kuryar afirka mike hama ya kammala wata ziyara a ƙasar habasha a makon da ya gabata ziyarar da ta kasance ta uku tun bayan da aka naɗa shi a wannan mukami yayin wani taron manema labarai a ranar talata hama ya yi kira ga eritrea da ta na yin katsalandan a al'amuran makwabciyarta dubin dubatar mutane ne suka rasa rayukansu yayin da wasu miliyoyi suka tsere daga muhallansu a yankunan afa amhara da tigray sanadiyar wannan yaƙi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na nan Amurka inda shugabannin kasashen duniya sama da ɗari ke ci gaba da taro a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a jawabansu na wajen buɗe taron shugabannin faransa da turkiya sun taɓo batun mamaye ukraine da rasha ta yi da kuma illar hakan daga new york ga sarfilo hashin gumel da rahoton a cikin wasu zafafan kalamai da ya yi kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine shugaban faransa emmanuel macron ya kira yakin rasha a matsayin koma baya ga mulkin mallaka a cikin jawabinsa na ranar buɗe taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da yake jawabi ga shugabannin kasashen duniya da suka hallara ido da ido a babban taron a karo na farko cikin shekaru uku macron ya ce yakin ya lalata aƙidar ƙungiyarmu yana lalata tsarin duniya ɗaya tilo yana lalata zaman lafiya si nombreux aujourd'hui à francfort autour de vous cher ce n'est pas seulement pour saluer un mandat bien mené Ya ce a yau muna da buƙatar yin zaɓi mai sauki yaƙi ko zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa ya tuna cewa a ƙarshen watan Fabrairu, Rasha mamba ce ta dindindin a kwamitin sulhu. Kuma ta hanyar wuce gona da inda mamaya da ta yi ta karya tsarin tsaro da ake amfani da shi. a daidai lokacin da ta keta dokan majalisar ɗinkin duniya da shugaban na faransa ya ce kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa icj ta ayyana cin zarafin na rasha a matsayin haramtacce kuma ta yi kira da janye sojojinta duk da cewa rasha ta ci gaba da kai hada hari kuma yin hakan zai share fagen sauran yaƙe-yaƙe da mamaya ko kuma watakila a asiya ko a afirka ko ma a latin amurka Ga ƙasashe masu tasowa a duniya kuwa 'yan ba ruwanmu da faɗan manya da ƙasashen da suka yi shiru ko kuma suka nuna damuwa a asarci. Ya ce sun tsindama cikin wata sabuwar kyama da ke lalata tsarin duniya. A ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wanda ya ƙoƙarin shiga tsakani da fadar Kremlin tun bayan da rashi ta mamaye Ukraine. Ya yi jawabi ga Majalisar Ɗinkin Duniya shi ma a jiya Talata. inda ya bayyana kansa a matsayin mai shiga tsakani a yakin bayan da ya kira ga rasha da ta mayar da yankin da ta kwace. never have a and a fair peace ya ce muna tunanin yakin ba zai taɓa samun nasara ba kuma tsarin zaman lafiya na gaskiya babu wanda zai asara ya ci gaba da cewa koyaushe muna jaddada muhimmancin diplomasiya wajen sasanta rikicin yau laraba shugaban najeriya muhammadu buhari zai kasance shugaba na farko da zai buɗe jawabi sannan shugaban amurka joe biden ya biyo da nasa jawabin sarfil hashin gumel daga new york A gaida Sarfilu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. 21 ga watan Satumbar kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya a duk faɗin duniya, wacce ake kira International Peace Day a harshen Ingilishi. Akan gudanar da taruka a sassan duniya don faɗakar da jama'a mahimmancin wannan rana. wacce a wannan shekara aka yi mata taken kawo ƙarshen matsalar ware launin fata. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Ado da biyu ya haɗa mana. jihar borno yana ɗaya daga cikin jihohin da ta yi fama da irin wannan tashe-tashen hankula da har yayan kungiyar boko haram su kwace fiye da ƙananan hukumomi ashirin kafin daga bisani sojojin najeriya su sake kwatowa yanzu haka karamar hukuma ɗaya ne ke fama da matsalan karancin tsaro duk da cewa yanzu jami'an sojan najeriya ne ke ci sai dai mutanen gari ba su gaya sun koma wannan karamar hukuma ba a duk cikin jihohi shida da ke shi arewa masu gabacin najeriya jihar borno ne ta fi fuskantar irin wannan hare-hare da kuma matsalar rashin tsaro na busugu Kuma Mele shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumi da masarautu na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa. Ina baka tabbaci cewa lokal gaman guda 27 nan dukka akwai mutane a ciki. Guda ɗaya na guza mana lokal gaman shi ma headquarter na lokal gaman gudun Bali din shi kadai ne wanda ba mutane a ciki. Shi din ma sojoji ne suke aiki a kai shi yasa aka hana farin fulakar su shiga mai yiwa yaran nan ko za su haɗu da sojojin nan sai farin hula su samu wani rauni shi yasa aka hana mutane kar su je amma yanzu haka da nake magana ni ne ma kwamiti chairman na me da wayan nan mutane lafiya shi ma shugaban jakadun wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ambassador Ahmed Shehu ya yi bayanin yana mai cewa eh yadda majalisar ɗinkin duniya ta sa 21 ga da watan september na kowane shekara ya zama rana ne na bikin zaman lafiya na duniya in faɗa kake da mutum ma ka ajiye makamanka ba kwa jituwa ne da mutane ma ku zauna ku jutu ranar in makwabcinka ne ma ba kwa ga maciji ranar sai ku yi ga maciji da shi domin rana ne ake so ko da ta wani aiki kake ya kamata ka amfani da muryanka ka nuna cewa zaman lafiya yana da amfani so kaman ana cewa kowa ya ajiye makaman shi domin a yi observing wannan ranar kamar a maiduguri ana abubuwan da muka shirya a shekara goma sha uku da muka yi muna cikin wannan matsalan mu ne muka san menene zaman lafiya ko menene rashin shi yake da illa. Alhaji Tijjani Usman Bello wani ɗan jarida ne mai babtukan watsar da zaman lafiya a jihar Borno ga kuma abin da ke cewa. Kai kanka da makwabcinka wajibi ne ka tabbatar da kuna zaman lafiya har ya kai ga unguwanni da sauran wasu garuruwa musamman ma masu noma a ce manoma da makiyaya. Kaga yawan faɗan manoma da makiyaya yana kawo tashin hankali ba kankani ba shi ne ma ke haifar da eh, rashin zaman lafiya na harkar addini, kabilanci da sauran bangaranci. Wani ɗan jarida ke kenan mai fafutukan wajen da zaman lafiya a jihar borno ke bayani kan muhimmancin wajen da zaman lafiya a cikin jama'a ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da sace mutane da neman kuɗin fansa a Kaduna da kewaye bayan da an ɗauka cewa sun gudu ko sun saduda ga isa lawan ikara da cikakken rahoton. cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai har-haren 'yan bindiga sun yi sauki a wasu sassan jihar kaduna har ma gwamna nasiru ahmad erfayin jihar kaduna na ba da tabbacin ci gaba da walwalar al'umma saboda irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu a kan 'yan bindigan a wasu yankunan jihar kaduna sai dai shugaban kungiyar kristoci ta kasa kan reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce har yanzu fa akwai sauran rina a kaba game da wannan matsala ta tsaro. A ran Laraba goma sha hudu ga watan Satumba da dare mabiya a Church na Cherubim Ansarufin da ke kurmin jawu da ke kusa da kasuwan kasuwar magani sun je su yi sujada da ake ce da shi all night wato addu'a na dukan dare sai yan bindiga suka zo suka kwashe su bisa ga bayanai da muka samu yan bindiga sun kwashe mutane hamsin da bakwai ne amma sauran su kubuta yanzu dai akwai mutane arba'in da uku a hannun yan bindiga to har 'yan bidigan yanzu suna kira domin mutanen su kawo ko kuma jama'a a kawo miliyan dari biyu wannan ya zo mana da bakin ciki da damuwa domin a lokacin da ake ce mana da ce ai sojoji suna yaki 'yan bindiga an fara samun nasara sai kuma a ce a cuci aka kwashe mutane to mu rokunmu shine kamata dukan mu mu hankali kada mu yi saurin kiɗi mu yi rawa mu ce an gama tun ba a gama ba abin da ya faru a wannan kawai ya nuna da cewa akwai sauran rina a kawa amma za mu ci gaba ba da goyon baya ga jama'an tsaro mu gan hanyar da za a bi domin a gan wannan abin bai faru kuma ba za mu yi kira ga mabiya duk abin da za mu yi don mu hana faruwa irin wannan abin mu yi shi idan ma za mu daina wasu abubuwa ne na dare domin kada wani ya cuce mu don allah mu yi shi amma gwamnati dole ta farka daga bacci ta yi abin da ya kamata domin ba zai yiwu muna da gwamnati sai yan bindiga su hana jama'a bacci ba dama dai gwamna nasiru ahmad rufayin jihar kaduna ya ce duk da nasarar da aka samu akan yan bindigan fa wasu sun sauya mafaka ina tabbatar muku da cewa in za ka tafi abuja ko wani kastoman ka zai zo da abuja ka ce ya hau motan shi ya bi ba wani matsala duk an kore su daga wurin yanzu duk sun koma wurin ka juru. na wayan suka damu igabi da sauransu sun fara mubin zuwa wurin giwa su ma can za a bi su insha Allah kafin karshen shekarar nan masani akan harkokin tsaro manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ya ce dama ɗabi'a ce ta 'yan bindiga duk lokacin da suka ga ana samun nasara sai su ƙara kai sabbin hare-hare don nuna gajiyawar gwamnati a idan mutane. Wato wa'annan mutane su dama 'yan propaganda ne 'yan sun su tozarta hukuma saboda haka nan suna jira da su samu ɗan ƙaramin tsago da za su samu su irin wannan a ce ai ba abu na ba. Shiru nan da ka ga sun yi ana fatattaka su ɗina ai akwai waɗansu suna nan za su zo daga waɗansu wurare su zo su irin wannan ta'asa don a ce ba a samun wani nasara kamar yadda ake ikirari. kirari daman ana fada irin wannan ana ana duba situation report in wannan wuri an bashi buɗe ne dama to kaga yanzu za a samu eh, jami'an tsaro da za su fesin wannan wurin gadan-gadan kimanin wata guda kenan da samun saukin har 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna sakamakon sauya salon aikin jami'an tsaro ta yadda suka fara bin 'yan bindigan har daji suna murkushe su amma har-haren 'yan kwanakin nan a yankin kudancin jihar kaduna da kuma birnin gwari na neman mai da hannun agogo baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to gaida isa a shirin wani hantsi za a ji wannan ba idan dagewarta wajen kare iyakokinta bakwai kasar Nijar na aika da kwarinta zuwa kasashen waje domin aikin wanzar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki al'ummomin yankin sahel na samun kwarin gwiwa ta dalilin sojojin da niger ke aikewa zuwa mali saboda haka gwamnatin amurka za ta ci gaba da baku gudunmuwa ta hanyar horo da abin da ya shafi ayyukan haɗin gwiwa To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Balli ya tashi a yunkurin sauyawan ɗan takarar Majalisar Dattawan Najeriya ta ƙarƙashin ƙasa. Da alama kuma jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya tana duba yiwuwar haƙura da rarrashin gwamnan Rivers ne su muke. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗan takarar kujerar Majalisar Dattawa na jam'iyyar PDP a mazaɓar Borno ta tsakiya Jibrin Mustapha Tabe ya ce ya sami bankaɗo ta makarkashiya da aka ƙulla domin sauya sunansa da ke hukumar zaɓe ta INEC da wani ɗan takara da ya kayar a zaɓen fidda gwani. hukumar zaben ce dai ta ankarar da jibirin mustapha kan wata wasiƙa da aka aika mata da sunansa da kuma sa hannunsa kan cewa wai ya janye daga takarar kujerar da yanzu haka mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc kashim shatima yake kanta lamarin da ya musanta ya kuma ce yana nan daram kai har ma sun gurfana a gaban kotu na yi takara da bukar kacalla muka shiga primaries na samu kuriyu 244 shi kuma ya samu 44 ni na samu allah bada nasara bayan haka ya ce bai yadda ba ya je kotu na samu nasara kotu bayan haka daji wurin su maganganu suke tafiya na samu kira daga hukumar zabe ta inec sun samu wata leta daga headquarter pdp suka kira ne suka tambaye ni an ce ka janye takaranka na ce a wannan ba gaskiya ba ne na zo ofis nasu na gani da ido na na kira lauyoyina na shaida musu cewa ga abin da yake tafiya sai suka rubuto leta ma chairman na, na hukumar zabe na abuja suka ce musu ban janye ba wannan takarar nawa ba tare da sani na ba kuma ba tare da sanin mutane na ba kuma suka rubuto ma hukumomin tsaro wanda fannin bincike akan wannan harkokin na fojirin da aka yi mun sanar musu su ma suna kan bincike mun ce musu ba tare da sanin ba aka yi mana wannan abun ba ni ban janye ba kuma ba tare da sani na aka wannan aka rubuta wannan letan ba kuma muna kotu don biyo na kotu ta dakatar da abin da suke yi daga pdp kuma insha Allah za mu samu nasara daga kotu kuma lauyoyi suna aiki yanzu haka hukumomin tsaro kuma suna aiki akan letan bogin da suka yi sun yi abubuwan da suka yi sun je sun kirkiro leta da sunana leta head da sunana su rubuto leta na bogi sun je sun kwaikwayi signature na wanda ba su iya kwaikwayon ba suka yi suka kai inec kuma ana bincike a kai wato ita hukumar zaɓe mai ta faɗa bayan ka zo ka musanta ko kuma ka ce wannan abun ba kai ba eh, sun ce in je kotu kuma na je kotu mun yi zama na daya mun yi na biyu yanzu muna jiran na uku yawwa me matsayin jam'iyyar pdp kan wannan tunda na san sai yan bi ta hannunta ne ta sa hannu kafin a tura abin hukumar zaɓe eh, abubuwa da dama sun faru an yi haɗin baki da wadansu jami'an pdp hukumomin tsaro suna aiki a kai za su tabbatar da gaskiya insha Allah muna bin kadunmu a kotu hukumomin tsaro kuma suna aiki a kai za a tabbatar da gaskiya kuma Allah ne yake bada mulki akwai 'yan baki ciki wanda ba sa so mu samu nasara wanda ba sa son pdp ta samu nasara a jihar borno su suke haddasa wani rikicin kuma ba za su samu nasara ban allah yadda wasikar da aka aike wa hukumar zaben da ta fito ne daga ofishin jam'iyyar pdp lamarin da ya haifar da zarge-zarge da kuma nuna yatsa kan mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da shiyar arewa umar iliya da magun wani ɗan asalin jihar ne da ake ganin yana da hannu a rubutawa da aikewa da wasikar ta jabu domin kafa ɗan takarar da yake marawa baya to sai dai da magun ya musanta zargin a fahimta ta abin da na sani a wani al'amari an zo an yi maganan cewa ya janye an canja sunansa amma abin da ya sa ma ni ba zan maka tsokaci a magana ba magana ne wanda already yana kotu sau don magana da yake gaban kotu kuma ba wani bayani da za ka iya shi sai abin da kotu ta tabbatar. bai tuntubi biya ba ne kawai ko kuma kotun ya tafi kai tsaye. ai yana da yanci idan ya ga an yi masa abin da bai daidai a zamansa na dan jam'iyya in ya tuntubi jam'iyya akwai ka'idoji eh, ya ga bai ba a zaman sa na dan najeriya yana da yanci da je nemi yanci a wajen kotu alhaji umar in kuka samu irin waɗannan matsaloli daga 'yan jam'iyyar ku wani mataki kuke ɗauka ne to ka san irin wannan matsaloli daki-daki kowa da irin yanayin yadda matsalar take zuwa wani akwai mechanism a jam'iyyance yadda za a yi a sautin ɗin Sa'adu, wani kuma dole sai an je kotu ta warware so eh, a wannan irin wannan ya danganta ga wani irin eh, matsala ne ya wanzara tunda abin yana kotu yanzu ya nuna hadda kuwa ka kai karan kenan karan ta shafe ka ne kai tsaye ko kuma jam'iyya ta shafa ne ah kara ai dole jam'iyya ita take da hurumin eh, abunan ni kan ba ma'aikacin jam'iyya ba ne kawai jam'iyya ita ne take da mai so dole jam'iyya ita duk koma menene kake yi ba a jam'iyyar kake yin ta ba a bangare ɗaya kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar adawar ta pdp na ci gaba da ƙara ruruwa duk kuwa da kokarin da shugabancin jam'iyyar ya yi na sasantawa da gwamnan jihar rivers nelson wuke da ya ja daga tun bayan gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya mun kawo muku wasu daga cikin sharuɗan da wuke ya gindaya na mai da wukarsa kube ciki har da saukar da shugaban jam'iyyar iyoci ayu haka ma mun bayyana yadda shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sarayar da mukaminsa tare da mika mukamin ga mataimakinsa daga yankin kudu domin samun maslaha to sai dai da alama duk wannan bai gamsar da wuke ba wanda ya yi tsaye kaimun cewa shugaban jam'iyya suke son ya sauka ba na kwamitin amintattu ba domin a ra'ayinsa ba za ta yi shugaban jam'iyyar da ɗan takararta na shugaban ƙasa su fito daga yanki ɗaya na arewa ba. yanzu haka kuma wasu alamu na nuni da cewa watakila ita kanta jam'iyyar ta soma gajiya da wannan cece kucen da ya ci ya cinyewa inda kuma take kokarin haƙura da wike duk kuwa da cewa ya sha alwashin taimakawa wajen faduwarta a babban zaɓe mai zuwa muddin ba a bi sharuɗansa ba mai magana da yawon shugaban jam'iyyar na ƙasa yusuf dingyadi ya ce ai jam'iyyar siyasa ba ta mutum ɗaya ba ce bayanin da ita uwar jam'iyya ta yi a taron da aka yi na masu da tsakiya a abuja wanda ya hada da bot da kuma nec magana ce guda wannan magana kuwa ita ce jam'iyyar pdp ba jam'iyyar mutum ɗaya ba ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na ƙasa to masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko wata ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Eh, yau kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba ɗaya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. yau laraba ake sa ran shugaban amurka joe biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke wakana a birnin new york inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke cewa duniya tuwa ƙwarya kamar na sauyin yanayi matsalar karancin abinci da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar white house a ranar talata mai bada shawara kan tsaron ƙasa jack sullivan ya ce biden zai kuma taɓo batun yakin ukraine a jawabin nasa a yau ne har ila yau ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da jawabinsa a zoren majalisar na ɗinkin duniya har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin iran da ƙasashen yammacin duniya dangane da binciken wani ƙarƙashin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta iran hakan na faruwa ne yayin da amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 hukumomin tehran na ta kokarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na washington wajen ganin an dakatar da binciken kan burbushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta iaea e ke gudanarwa kafin ta amince da farfado da wannan yarjejeniya ita dai amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta iran kakakin mayakan tigray ya ce dakarun eritrea sun kaddamar da zafafan hare-hare a wasu yankunan tigray tare da taimakon mayakan yankunan amhara da afar a cewar gitashi raida mayakan tplf na kare yankunansu daga makiya sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin eritrea da ethiopia To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe takwas kenan agogon najeriya niger kamar da chadi wanda kuma ya daidai da karfe bakwai agogon ghana za mu kawo muku ne sabon shirin yanzu dai a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da shi kuma jumbe hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu wato Karl stalin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri salam sai allah ya kai mu